Assalamu alaikum jama'a. Barkanmu da war'aka kuma barkanmu da sake saduwa akan wannan shiri Bushin TV. Suna na Comrade Abdulhakim Mutiyu Adejumo a Jashako tare da ni ne baban bako wanda zai kwatance kansa da kansa. A jama'a Assalamu alaikum. Suna na Abubakar Sadiq ni mu kuma ni ne Northwest Coordinator na 100% Focus movement kuma ina wakiltar dr ibrahim muhammad wanda shine chairman da shugaban wannan kungiya so eh, na gode an ba mu manta ba mun zo nan zauren muka tattauna cewar amara ma a shiwajibola amatinubu baya mm. da mataimakansa alhaji kasim shatima mm. kuma muna godiya ga allah cewar sun samu nasara amma duk da aka na so babban coordinator namu ya mana murna kuma ya ma 'yan najeriya godiya batan wannan nasara saboda in shakartum la azidan nakum eh. wala in kafartum inna azabi la shadid ba da uzubillahi min shaitan raje masha Allah ya eh, so actually jama'a na jihar Kaduna da kuma jama'a Najeriya gaba daya muna ainihin godiya yadda kuka fito kuka zaɓi ainihin sanato ahmed da tinubu da kuma mataimakin shi a kashin shatima a wannan zaɓe da aka gama ba ainihin bamu da yadda za mu gwada muku murnan mu allah ya saka da alheri kuma allah ya ba su ikon ainihin kwatanta gaskiya da rike amanan jama'a mun gode mun gode to baban coordinator tamu Nigeria sai a shiwaju Nigeria sai a shiwaju Nigeria sai a shiwaju eh. Kaduna sai Ubasani eh, Kaduna sai Ubasani daga malam sai eh, malam da malama daga malam sai malam da malama <laughs> wannan gaskiya ne daga malam sai malam da malama Allah ya sa mu dace Ah, Allah ya ba mu sa kuma wannan zabe da yake zuwa ku fito da kai ku da kwarkwatan ku ku zabi district senator Dr. Ubasane. Allah ya samu dace. Nan za mu ja ulabile ku tuntube ni akan lambar waya sifili takwas sifili shida biyar tara takwas sifili biyar shida da shida. Allah ya kai mu mako mai zuwa insha Allah amin